انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ku tafi zuwa ga wata inuwa ta hayaƙin wuta wadda ta rabu gida uku